A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin mawakin rauji Nazir bayar Abdulrahman. Ga kuma yadda hiramu ta kasance da shi. Sunana Nazir bayar Abdulrahman. An fi sani na da Nazir Elbos. Me Nazir yake yi? Nazir mawaki ne a takaici. wani wakar wace ta yan nanaye na siyasa ko general waka aikin san an hana cewa nanaye sai dai a ce mawaƙin rauji mm. eh, gaskiya ne to raujin ka fi ko kwa eto eh ina ma dan tsallakawa fagen hip hop kenan mm. shi ma ina dan tabawa kana taba hip hop ina taba hip hop ya akai ka fara waka to gaskiya a yanzu in na ce miki ga dalilin da ya sa na fara waka na miki ƙarya kawai kusan zan na tsinci kaina ne a ciki sakamakon sha'awa kin san komai baya yiwuwa sai kana da sha'awa idan sha'awa ta zo sai ki ga da ka jaraba sai Allah ya taimake ka mm. akan lamarin sai ka ga ka dore to shine dai har na ka zuwa yanzu me sauraro da wacewa waka zai san da naziri yake eh to akwai rawar burgewa to rera yau za rausaya a gaban ki? na yo rawa rawa birgewa a riyalle asalam da sallama yau na iso a gare ki na taho ki mun iso ƙaunar ki ta shige ruhi ruhina <laughs> gaskiya ne wa kai wa budurwa ka kai ba eh budurwa ta ne yawa to wacce ce bakan damiyarka bakan damiya ita ce salansu Salon so da ƙauna, soyayya ta kina kulla. Ina muna san juna, ni da ke san ba za mu rabe ba. Da wace waka aka fi saninka? To, na gaya miki rawar burgewa ce. Ita ce wacce ka yi ta eh, farko? ita ce wacce na yi ta farko. Wacce kuma ka fi so ko ita ce wannan? Eh, wannan na fi so gaskiya. Hmm. Saboda ita ce waƙar da na yi ko in ina jinta ina jin nishaɗi. kuma so tarin masoyana idan sun kira ni suna mun magana akan ita wannan wakar da ne. Kamar shekaru nawa kenan da fara waka. Eto, eh bai fi shekara hudu ba. Au, oh, samun shiga ne za mu ci koko kwanan nan baka eh. wani jima ba. Eto, eh na daɗe a ciki, amma dai da bawa harkar ƙarfi gaskiya daga shekara hudu ne zuwa yanzu. To me burin ka a nan da ɗan ƙanƙanin lokaci? Eto. Na kake son ka ga kanka? Yanzu dai idan kika duba gaban rigata za ki ga staci. to ina so ni ma na zamo tauraro yana daga cikin burina da yadda Allah to kana fuskantar kalubale a harkar waka Eto eh duk wanda ya ce bai fuskanci kalubale ba gaskiya to sai in ce kamar ba a ciki ya ba akwai kalubale iri-iri da mawaka suke fuskanta a kamar za ki ga wasu har yanzu ba san mahimmancin mawaki ba sun ɗauki mawaki kamar wani mai irin gurɓata tarbiyya amma ga wasu fa amma mu mun san abin da muke ya kamata mutane su mana kyakkyawar fahimta akan harkokinmu na waka to al'adar shirin nan mukan yi wa mawaki ta tsiye mu ci ya rera dandalin voa baiti ko ko amshi in aka za ka iya yi mana voice of america eh rediyon matasa ni dai da za a mun uzuri in yi wa gaba ɗaya dandalin nan waka <laughs> da zai fi kin san komai da tunani za ki ga ya fi inganta. To, mi maka uzuri? Eh, ai mun uzuri. To, ce masoyanka? To, ina godiya, ina godiya, ba zan taɓa iya misalta godiya godiyar da zan musu ba bisa irin goyon baya da yadda suke nuna min kauna da suke. To madalla Naziru dandalin VOA na bin ka bashi a fannin tsegumi kuwa mawaƙin mawaƙi na harshen turanci Inyanya na dab da fito da sabon albam ɗinsa tare da kamfanin ɗab'i kamar yadda manajansa Obi Franklin ya bayyana wa manema labarai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.